وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci a laraba sha bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga mafta zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da wanda ya daidai da sha hudu ga watan satumba shekara ta dubu miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda da ke nan talatin da tara Yakubu Avenue daura daga Radima Road Angwari Mijiyar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya'u يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله aka haife shi shekara ta شكرة shida. talatin da ɗaya hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi a sabon babi babi na ashirin da uku a jerin kwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da goma sha biyar malam ya ce babul amri bil ma'arufi wannan ya anil munka babin da ke karantar da mu yin umarni da kyakkyawa sa'an nan kuma hani daga aiwatar da mummuna wannan yana daga cikin shiki na addinin musulunci a yi umarni da kyakkyawa a kuma a yi hani daga aiwatar da mummuna wannan yana daga cikin hababan da suke sa rayuwar musulmi su yi albarka in tsaye da shi kuwa shi ke gadarwa musulmi da al'umman musulunci tsinuwar Allah da fushin Allah saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni ya ce na rantse ko je ku yi umarni da yin kyakkyawa ko hana aiwatar da mummuna ku riƙi hannun wawaye masu saɓon Allah ku ɗaura su a kan gaskiya suna so ko ba sa so ko kuma Allah ya buga fuskokinku da juna ya jefa ƙiyayya tsakaninku da juna kuna musulmi amma ba ku ƙaunar juna bayan ya yi haka ya tsine muku kamar yadda ya tsine mai yahudawa da nasara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaga umarni da kyakkyawa a abu da yake ginshiki na wannan addini sannan hani daga aiwatar da mummuna ginshiki ne na wannan addini da musamman mu a ɓangaren mu na arewa yau wa'anda Allah ya ba su ragaman jagorancin al'umma suna kulawa da wannan kofar wallahi da yaranmu mazansu da matansu ba su ƙara lalacewa a social media ba saboda an saki abin an kyale shi sakakai ji wannan babu wai babin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar illan social media bala'insa ya fi wanda mutane suke yi a wani waje a gefe saboda na farko yana watsa sharrin a duniya ga baki ɗaya ba wai a garin da abin ke faruwa ba yana yaɗa sharrin ne a wurare da dama in akwai wannan ka'idar da kuma wa'anda Allah ya ba su makafan iko sun tsayu da 'ya'yanmu ba za su dinga tantele ba a social media yadda suke so su sa su zagi malamai su ci mutuncin malaman musulunci saboda sun yi magana akan wa'ansu barna da suke yi har wani ma ya fito ya ce ai su sun mafi malamai saboda su basa har wasu su zo su zagi ma malamai har kuma a samu wasu suna ba su kariya cewa ai malamin ne ya jawo ai malamin ne yayi kaza ai malamin ne yayi kaza yana daga cikin sharrin yahudu a cire muku kwarjinin malamanku to idan aka cire muku kwarjinin malamanku komai za ku iya shi sa yau kake ganin kamara daga 'yan arewa a social media saboda ba sa ganin kunyan ba sa jin kunyan kowa kuma ba sa shakkan wani to da shugabannin wanda suke da madafan iko a wannan kofar sun yi abin da ya dace wala da ba za su dinga wannan abin ba shi wannan da duk wanda ya shiga an san shi an san inda yake rayuwa kuma an san daga inda yake cikin wake ba shi data a gwamnati ce ko ko da da sa ne zai siya wake yadda datan ya aiki ji inda kasashen laraba suka fi muke duk abin da za ka yi ana kontrolin ɗinsa a wannan babin tana yi za a dakile ka wannan kuma shi ne abin da ya dace in mutum ma ya bi wani hanya ana ladabtar da shi haka ya kamata a ce gwamnati ta fito da musamman ministry wacce take aiki a kan kawai social media da musulmanmu da wanda ba musulmanmu ba saboda muna da tarbiyya kuma muna da ne muna da dressing code muna da abubuwa da yawa to duk mutumin da ya yi maganan da bai dace ba in na cin mutunci ne a ladabtar da shi a hukunta shi kaga sauran da suke neman wai yau ya zama ma ɗabi'a ta ɗan arewa in yana so ya yi suna ɗan ƙanƙani ya zaki wani malami sai dinga sharing ɗinsa sai a ce ai wane ya zagi malam wane sai a ta sharing ana ta sharing kafin ka an kare ya samu kuɗi da ku kuma kuna ta haɗa wannan sharrin duk wanda ya layikin da sauransu sun samu wannan kwamishin din Allah ka shirin da mu malam yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wal takun minkum ummati yad'una ila al wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa humul muflihun Allah maɗaukaki ya ba da doka waltakun minkum a samu daga cikinku ummatun wato wata tawaga wata al'umma a cikinku yad'una ilal alkhair suna kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya bil ma'ruf suna yin umarni aiwatar da kyawawa wayan hauna 'anil munkari kuma suna hani daga aiwatar da munana wa ula'ika masu irin wannan aikin Allah ce kumul muflihun su da wanda suka rabuta duniya da lahira ayan nan malaman da'awa a babin tauhidi sun ƙara wa juna ilimi a kai wal kun minkum suka ce min dinnan bayaniya ce ko ko tab'idiyya ce shin kowa ne dole sai ya yi da'awa ya zama fardu ainin ko ko fardu kifa'i ne idan an ce fardu ainin kowane musulmi yana da ilimi ko bayi da ilimi wajibi ne a kansa ya yi umarni da kyakkyawa ko ya yi hani daga mummuna idan bayaniya ce ke idan kuma tabi'idiyya ce shine ta zama na cewa hukuncin in an samu wasu daga cikin ku adadin da ake bukata suka tsayu da yin umarni da kyakkyawa da hana aiwatar da mummuna to sauran in ba su tsayu da wannan ba ba su laifi a wurin Allah ba shine idan an ce fardu kifa'i idan qama bihi adadul kafi saqafa al-ithm 'an al adadin da ake bukata idan sun tsayu da aikin to sauran in ba su ba ba su da laifi a wurin Allah amma idan ba su kai adadin da ake bukata ba hasimal jami duka al'umman sun yi saba wa Allah shine farzu kifayi wanda suka ce farzu ainin suka ce min dinnan bayaniya ce wato a samu wasu daga cikinku bi ma'ana dole kowa a cikinku ya zama ne gawa amince wannan saboda haka a nan kowa zai zama ne kira zuwa ga umarni da kyakkyawa ani da daga aiwatar da mummuna amma magana mafi inganci cewa min anan tab'idiyya ce a samu wasu sashe a cikinku suna kira zuwa ga alkhairi kiran nan da suke yi zuwa ga alkhairi suna yin umarni da kyakkyawa suna hani daga aiwatar da mummuna irin wa'annan mutanen su ne suka rabauta duniya da lahira saboda anan nan lamun fi'il ne lamun fi'il ya dullo alal wujo, lamun ɗin na umarni ne Allah ya ba da umarni wanda yake nuni akan wajibi amma wajibin wasu idan sun tsayu da shi wasu ba su tsayu da shi ba to sauran ba za a ce sun saba wa Allah ba matukar adadin da ake bukata sun tsayu suna karantar da mutane suna nuna wa mutane alkhairi kuma suna tsawatar musu daga aiwatar da munana to wa'annan sun kubuta to kaga a wannan sai malam ya fara da wannan aya wacce take nuni akan wajibi ne a samu wasu daga cikinmu hukuma ta tsara akwai du'a. masu yi wa mutane wa'azi su harkansu wato faɗakar da mutane sannan akwai malamai su kuma harkansu ilmantar da mutane karantar da su shi wa'azi yana wayarwa da mutane kai shi kuma ilimi yana gina al'umma su masu zama malamai ne amince wannan? to mu a nan musamman a najeriya ba mu gane bambancin ba mun kasa gane bambancin mai da'awa da kuma malami almurabbi mai da'awa shine mai wa'azi zai je can mai wa'azi wannan daban shi kuma mai karantarwa shine wanda yake gina mutane wanda ko da baya duniya su ma za su zama malamai ya gina su akan ilimin da ko da ba yi da rai su za su maye gurbinsa kuma dole a samu wannan ɓangare a cikin al'umma dukansu biyu masu wa'azi suna faɗakarwa su kuma masu ilimi suna gina mutane suna ba da ilimin da al'umma za ta rayu da ita su wa'ancan ba sa shishigi masu da'awa su ne masu wa'azi ba sa shishigi in aka yi musu tambaya da take da alaƙa da ilimi wanda ce masu zurfin ilimi za su ce a'a a je wajen su malaman da suke wannan babin su shine babul mufti wal mustafti gano wannan shi sa za ka ga kasashen laraba sun fi mu wannan tsarin amma mu yanzu duk malami kawai malami ne amma iya bambanta cewa wannan malamin wa'azi yake yi wannan kuma karantarwa yake yi shi mai wa'azi ya sha daban da malamin da ke karantar da al'umma ba za ka ɗauko girman malanta ka ba mai wa'azi ba saboda shi ba harkar shi bane dan akwai matsalolin da tana zuwa masa za ka rike shi saboda yana buƙatar masu zurfin ilimi ne shi kuma bai da wannan zurfin ilimin sai dai ya kware ya iya wa'azi kuma mutanen mu yau ba mu gane wannan bambancin ba saboda haka da mai wa'azi da mai karantara kowa ne malami ne a wurinmu shi sa in ka samu waɗanda suka san wanda suka ce a'a wannan ba malami ba ne mai wa'azi ne sai a ce kare na malamai saboda an gane an kasa bambance menene mai wa'azi kuma menene malami ne karantarwa amince wannan wannan ana bukatar su a cikin al'umma saboda da su ne ake raya al'umma su zama mutane na gari su masu wa'azi suna wa'azi ana faɗakar da jama'a su kuma masu karantarwa ana gina mutane su zama mutanen kirki su ma su zama malamai daga dukkan su ana bukatar su a cikin al'umma to kuma wannan ayar duk tana karantar da mu wannan to sai dai mafi galibin mu mun kasa gane wannan bambancin to mu sani cewa wannan yana daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin sahabbai za ka ga akwai wa'anda sun kware a wajen yaki in ana maganar yaki za ga su ake sa a gaba akwai wa'anda kuma su sun kware a ilimi in ana fatawa to wurinsa ake zuwa akwai wanda kuma sun kware a kasuwanci in ana harkan kasuwanci to bayaninsu za ka danna ci kan wannan to kaga akwai kuma wa'anda sun kware a duka ɓangaren kuma jagorori duk sun haɗa komai amince wannan a babin ilimi suna da kaso mai yawa a babin kaza suna da abubuwa da yawa to sai ka ga wani abu ya rinjayi ɓangare ɗaya musamman kamar jagoranci me yasa hadisan na bakar ba su da yawa saboda shagaltuwa da ne mulki bayan rasuwarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan kowanne za ka ga akwai salo me yasa na abu huraira ya yawaita saboda shi malami ne an gane abu huraira kaga shi malami ne zama yake harshen yana ilmantar da al'umma to kaga ko dole nashi zai fi yawa A kan ne. wa'ancan ba wai jan ya fi wa'ancan ba amince wannan wanda ba da lokaci yana karantarwa ba ɗaya ba ne da wanda kuma yana wa'ansa harkoki amince wannan malam ya ce wannan aya ce ta ali imran aya ta ɗari da hudu وقال تعالى الله مدوكك يجي كنتم خير أمة أخرجت bil ma'rufi بالمعروف وتنهون عن المنكر Allah maɗaukaki ya ce kuntum khaira ummatin ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat linnas wanda aka fitar daga cikin mutane ta'muruna bil ma'ruf abinda sa kuka fi kowa alkhairi a duniya kuna yin umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuma duk lokacin da kuka ga mummuna kuna tsawatarwa kuna hana mutane daga aiwatar da mummuna wannan siffar ita ce ta sa kuka fi kowa alkhairi a cikin al'ummomin da suka shuɗe tun daga annabi adam har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wannan dalilin shi yasa kuka fi kowa alkhairi idan kuka dawo kuka bar wannan alkhairin yin umarni da kyakkyawa hani daga aiwatar da mummuna to za ku koma irin wa'ancan al'umma tunda ne kanu la hauna. an munkarin fa'alu suna ganin mummuna ba sa magana a kai. su ma suka koma suna aiwatar da ita yau idan ka duba ɗabi'anmu kusan haka muka koma idan ka gabar na a cikin al'umma kai ce za ka yi magana za ce za ka yi bakin jini ka yi shiru da kyale su fahimci wannan to kaga wannan tana naso tana naso a cikin al'umma sai a koma yanzu kai ake so kai ma ka dinga wannan barnan tare da su shi sa mabannata suna jin haushin wanda baya barna irin su duk wani hanyar da za su ɓata ka za su bi shi don su ɓata ka da wannan ɗabi'a saboda me saboda shi abin da yake yi kenan an mutum mazinaci ne zai ce ma duk duniya bai yadda akwai wanda bai taba zina ba idan mutum farawo ne zai ce duk kowa ne farawo ne idan mutum makannaci ne zai ce kowa ne makannaci ne amince wannan idan mutum maɗugo mace ke yi za ta ce duk mata haka suke in kuwa luwaɗi yake yi zai ce maka duk maza haka suke saboda abin da yake yi kenan to duk wanda ya zo yana magana akan wannan abin za ka ga yana jin haushinsa shi wannan bayi da magana sai ka ga saboda aikinsa kai kuwa idan ka ji ana maganan barna ya kamata mutum ya yi kaka tsantsan ya kuma ƙoƙarin nisantan wannan abin nan kada ne ya fada a ciki amma za ka ga irin wa'annan su kuma a lokacin da suke magana akan masu haɗakar da mutane akan wannan laifin da za a yi wa mai dinga cewa kaza to an shiga halaka Allah ka shigar da to Imam Nawawi ya kafa hujja da wannan ayar kan cewa abin da ya sa muka fi sauran al'ummomi alkhairi muna yin umarni da kyakkyawa kuma muna hana mutane daga aiwatar da muna wannan aya ce daga cikin ayoyin surati Ali Imran aya ta ɗari da ta'ala Allah maɗaukaki ya ce khudhi al'afu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin khudhi al'afu karkiya kiya idan aka yi maka ba daidai ba karkiya kiya ya zama ɗabi'arta wa'mur bil kayi umarni da kyakkyawa wa a'rid 'anil jahilin ka kawar da kai daga masu wauta masu ɗabi'a irin ta maguzawa ka kawar kai daga gare su shine Allah ya bi bayan Allah nagartattu ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna 'ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah masu tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa da tawalu'u da kankan da kai ba su ɗauki kansu komai ba shine yamshuna ala al-ardi haunan kankan da kai sun ɗauki kansu ba kowa ba wa idza khatabahum al-jahiluna idan masu wauta ko jahilai ko masu ɗabi'a irin ta maguzawa suka yi musu magana suka yi musu irin ɗabi'un maguzanci kalu salama sai su ce a'a ba tashin hankali muke ne a tsara zaman lafiya Shi ne Allah ce wala tamshi fil ardi marha kada kai tafiya a doron ƙasa kana jiji da kai kana ganin kai wani tsiya ne Allah ce innaka lan takhriqa al-ardh wa lan tablugha al-jibala tula jiji da kanka a ƙasa kai sai ka bula ƙasa ba wai saboda nauyi ko ai alaman tafiya na ƙasa ita alama ce ta ji da kai ko to in ka ga dama ka yi tafiyan talo-talo ko amma dai ba za ta ƙula ƙasa ba in ji Allah ya ce kuma walan tablugal jibala tula duk tsawonka da girman kan kenan ko ba ka isa ka kai Kilimanjaro ba ba ka isa ka kai Mountain Everest ba kai Zuma maros ma ba ka isa ka kai ba hasumiyan masallacin angon kuma ba za ka kai girman shi ba a kenan wannan ba zai sa ka kai wani matsayi ba kaga gani ake nuna maka wato ka zama mutum mai daga kafa irin na umar ai abinda wani ya masa kenan a fadarsa ko ya ce amiral mu'minin ba gaskiya kake ba kuma ba ka adalci ka ji tsoron Allah kamar kai ne yanzu yaron da ka ɗauka yana maka aiki a gidanka kana biyansa ko yanzu ya ce maka alhaji a ji tsoron Allah kuma a daina zalunci <laughs> kasa wani zai ce bodyguard ku zo ku mai ina sarkin wanka kasa wani aka zai ce a mai wanka kuna ko kafin ma ya sallame shi sai na umar ya fasata abin ya taba shi to ɗan uwansa na wurin sai karanto mai wannan ayar khudil afwa kirki yafiya wa amur bil urfi kayi umarni da kyakkyawa wa a'rif 'anil jahilin ka kawar da kai daga masu wauta da ɗabi'a ta maguzawa sai ce ina haza min amalin jahiliya wannan yana daga cikin aikin maguzanci sai na umar kawai sai sauka bai ce mai komai ba amma kai ne ba aka ce quick notice ko an kore shi kuma arias din sama ba za a bashi ba ko tun da ya yi tsageranci to ka tarbiyyatar da zuciyarka amince wannan ta ga anan shi ma dan uwansa ya yi amuru bil ma'arufi ne aiko aiko. kuma sai na umar ya tabbaka saboda mai kana wa kafan likitabillah sai na umar in zai yi abu bai taɓa yin wani abu aka kawo mai aya ya saba wa ayan nan ba duk abin da ya niyan yi ana ce mai Allah ya ce kaza to ya haƙura wannan dokan yake tsayawa a kai yana hudu ba ne ba ya ce to daga yau mun iyakanta sadakin mata wata mata ta daga kai ta ce mai ya za a yi ka iyakance mana abin da Allah bai iyakance mana shi ba mace kenan ko yana umar ya ce duk duniya sun fi sai da na umar ilimi mace mata fi shiga gane addini kaga inda nan yau ne sai a ce kaji ta yi wa malam rashin kunya ko? ji wannan? saboda duk lokacin da aka ce mai Allah ya ce shi ke nan. sannan umar ya fito cikin garin tawagan madina yana tafiya ga mukarrabai sun biyo shi sai wata mata ta tsaga kai a kalle shi ta ce da ana kiranka umai ka zo aka ce maka umar yanzu kuma gashi kai amirul mu'minin sai haka ga sayyidina umar ya tsaya yana ta kallanta ya natsu mace ce wannan sai ce kenan Allah ya saurari magananta ni umar in ce ba zan saurare ta ba Allah ce kad sami Allahu qawlan lati ka fi zaujiya. waye umar da zai ce kana magana ba za zai saurare ta ba to kai ba in malami ne a ce ai yaro ne oh! <laughs> haka ne ai yaro ne yake magana me yasa ka saurare shi to ana so mutum ya tarbiyyar da zuciyarsa wajen bin dokar Allah sai ka samu sauki kuma sai ka ga duniyar Allah ya zo maka da ita a wulakance wasu suna wahalarta da kuma kana zaune Allah zai dinga kama maka ita kamar manna salwa haka Allah zai kama maka ita saboda ne ka dokar Allah sai ka ga duniya ta zo maka da sauki amma lokacin da ka sa ta a gaba sai Allah ya wahalar da kai duniya ta ki zuwa sa'annan kuma ba abin da zai zo maka sai abin da Allah ya fara maka zai zo maka Allah ka shirya da wannan aya a cikin suratul a'raf aya ta ɗari da da casa'in 199 qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa na 'anil munkar Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat kaga mu'minai maza da mu'minai mata Ba ba'dhuhum awliya'u ba'd sashe majibanta sashe ne wato suna nuna ƙaunarsu da begensu tsakaninsu da juna kuma suna taimake keniya a wajen alkhairi shine innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lallai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi nagartattun ayyuka Allah zai sanya musu kauna tsakaninsu da juna haka ga tana son juna me yasa kake mu'amala wallahi ina son sa don Allah saboda ina ganin mutum ne yana kiyaye dokokin Allah kawai naji nake kaunansa saboda ne ba'dhu awliya'u ba'd sashi majibanta al'amuran sashi ne wato suna taimakekeniya tsakaninsu da juna shi sa manzo ce mazalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka mazalil jasad إذا اشتكى منه عضو أداء له سائر الجسد بالسهر والغمة فتنكة مؤمني وجن أو نسو بجونة بيجنس بجونة بتوسينس بجونة da wato yi wa juna luɗufi da tausasa wa juna tamkar jiki ne guda ɗaya idan wata gaba a gangar jiki ta kamu da ciwo sauran jikin gabaki ɗaya zai ɗauka saboda kauna da bege suna wa juna shine ba'duhum ya uba. sashi na jibuntan al'amarin sashi suna kauna shi sa a hadisin Ali bin Abi Talib ruwayan Imam Muslim zalla ce man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa anka'a lillah faqad istakmala al-iman duk mutumin da ya so don Allah yaki don Allah ya bada don Allah ya hana don Allah ya yi aure don Allah wannan mutumin ya cika imani ta tare da shi sai ce ya na bil ma'arufi duk inda suke suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hana junansu daga aiwatar da munanan aiki shine alama ta ƙauna duk abokin da za ku yi mu'amala ya ganka ka yi ba daidai ba ya gaya maka wannan shine abokin da za ka yi mu'amala da shi ba abokin da za ka ce duk abin da za ka yi ce gaskiya ne kaga wannan bala'i ne wanda al'umma yau suke fuskanta in kana da kuɗi giyan dukiya sai ta sa a fadarka duk wanda in ka ce e zai ce gaskiya ne ko in ka ce kule ya ce maka ne tas. idan ka ce baki ne ya ce wulin in ka ce fari ne ya ce san da irinsu kake so ka gansa a ne hadarka ba ka so ka ga mutumin da in ka ce ka za ya ce gaskiya ba haka ba ne sai a ce kwandem alhaji kada ka ƙaba da bari ya zo ka. ko kuma kana da mulki sai a ce kada a kara barin shi ya shigo mai fada idan mai sarauta ne in ne mulki in kuma mai ilimi ne na zamani ko shi ma sai a ce wane an hana ruwa gudu ne yana maka hassada ne shi yasa ma in ka faɗi za ya ce a'a haka mutane za su fassara shi sai a sa ka kyamaci mutanen da suke kaunanka don Allah kuma suke gaya maka gaskiya idan ka yi ba daidai ba sai ka zauna cikin mutanen da kwata-kwata su ba abin da kai daidai ne sai ka tafi kuma su yi mokin ɗinka su dinga maka dariya suna maka batanci to in dai mutane irin wannan ne to babu alkhairi tare da su shi sa Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masoya ranar tashin kiyama za su koma makiya juna sai wanda tsoron Allah ya hada su a duniya bi ma'ana duk abin da yake na daidai ne suna kai kuma ba daidai bane suna yi wa juna nasiha wani kaza abin nan da kai gaskiya bai yi dace ba ji tsoron Allah ka bar shi to kaga wannan shine abokin da ba a rabuwa da shi amma duk abokin da duk abin da kai yace ka yi daidai inda ni ne ma sai na yi fiye da haka to wannan ba mutumin kirki bane amma duk abokin da zaka yi yace mm, mm, wannan abin da kai ba daidai bane kuma ka gyara to wannan shine masoyinka amince wannan amma mutane ba irin wannan abokan suke so ba sun fi son wanda sai abin da suka ce shi ake yi kamar yadda ibn al-jawzi yake ya kawo kissan a cikin littafinsa wanda ke magana akan akhbarul hamqa wal mughaffali labaran wawayu daga falallu wani sarki ne da limaminsa yana Allah yakan ɗan tsawaita sai sarkin ya ce mai daga yau ku gina tsawaita sallah a gajarta sallah sai liman ya shuru ya zo sallan bakarba ya yi kabbara sai karanta ƙarshen tana wa ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل sai ya tsaya a nan sai ya ruku'i a raka'a ta biyu sai ya ce rabbana atihim dhi'faini min al'azabi wa la'anhum la'anan kabira ma'anar ayar shine rabbana inna ata'na sadatana ya Allah mu mun yi wa manya-manyan wato jagororinmu wa kubara'ana da manya-manyanmu biyayya adallu na sabila sai suka batar da mu daga bin tafarkin ka ya Allah sai rukuri ba shi yadda mai yadda da gajar da sallah ba to yayi to na biyu sai ce rabbana atihim bi'faini min al'azabi aya ta biyu aya ya karanta sai ce ya Allah ka rubanya musu azaba wal'anhum ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa mai girma sai rukuri da idan da sallah sai ce mai kai da ka da ka karanta duk ayoyin da kaga da ba Qur'ani amma kan ka ƙara karanta wata aya daga yau <laughs> kaga ya mai wa'azi ko ai ya mai wa'azi ne ko kuma da hikima ai bai fito ya dinga surutu ba amma tun da balarabe ne kuma ya fahimci ayar ya san da shi ake yi to kaga yadda ake karanta da al'umma kenan amince wannan to wani a sai a ke to a sallame shi kawai zagga ma limami kwararre wato kwararre a iya makirci duk abin da kake so zai maka ina ba ta hanya ne Allah ka shirya da mu Allah maɗaukaki ya ce muminai masu ƙaunan juna ne kuma suna taimakekeniya tsakaninsu da juna ya muru na bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hannu daga aiwatar da munanan ayyuka an ganka kai ba daidai ba a wani ka ji tsoron Allah ka wannan kaza kai kaza kaza a'a abokinka ne yana da direba kuma baya kyautatawa direban sai direban ya kawo karansa wurinka kaga haƙƙi ne ka cewa wa abokin ji tsoron Allah wannan yaron ba ka ba shi haƙƙinsa in yace zai kore shi cewa na baka isa ba dan na gaya ma abinda da yaron nan ba daidai kai ba ka bai ba daidai ba ka dawo da yaron nan in kuma ka haka gaskiya ba ka kyauta ba kaga daga nan ai zai ganka zai ga kima ka saboda ya yarda da kai ko da ce ka ci albarkacin wani da na maka ba na yi maganin ka dai. an ne gaya ma ko eh dai an ne ma na jiya shi ne sakon da sakon da ya isa kenan ko <laughs> kaga dai ya gane cewa ya yi ba daidai ba ko da abokai suna yi wa juna haka wallahi da an zauna lafiya da yawa to amma mutum sai zo ce ina ruwanka kai kake biyan sa kudinka ne ko na? kare da sa ai zai sha lahaula sai ka ji mutum yana wani gadara sai ka ce dabara su ci kamar shi kudin kila wallahi direban ya fi shi wayo Allah Allah wayanka idan ka haɗe da wani aka gane baka da wayo haka ne kuma duk kokanka da kake tunkawo da shi kana haduwa da wani zaka gane cewa yiwa zero behind the decimal point in dai abokan ne haka a sanin duniyan ma in kana tunanin kai ka san duniya kana haduwa da wani zaka ce a ah, na ga zai ce baba da babansa eh ka ga babanka kai ma duk abin da ka sani in ma sharri ne kake tunanin ka kware ka gwane a ciki wallahi kana haduwa da wani zaka gane ake ba abin da ka sani na sharri to daga nan kaga daga nan ana samun bambanci a gane wannan abun ba daidai ba ne wani ka ji tsoron Allah ku gyara wannan ba shi ya lalata ma arewa yau wannan shi ne lalata ma arewa yau da arewa da aka sani a da ba da nisa ba duk abin da ka yi mara kyau sai a sace mutumin nan ya san ka ko bai san ka ba zai tsaya kuma ya ma faɗa kuma wallahi ba ka saurari shi wani ma in yadda ke ka kai kuka kuma ka ce na gode ka tafi in ka je gida kana tsoro ka gaya babanka wani mutum ya dake ka da ne ya san ba a banza ba zai dake ka haka ne to yanzu ba mutum ne ma zai ce kai ko ni da nake ubansu ban taba taba su ba kakkata amin ɗana ba ka ba kotu za ta raba mu da kai ba ka bane Sai ga su 'ya'yan kuma sun gare ka suna sa ka kuka ba ka ce ba ka so ka ga kukansu ba to kai kuma suna sa ka kuka sai mu gani kai ka ce ba ka so ka ga kukansu to su kuma suna sa ka kuka mu musulmai ne muna da tarbiyya muna da addini addininmu ya ba mu tarbiyya corporal punishment yana cikin addininmu. mu inda maza Allah ce ‘ya'yanmu idan sun yi shekara bakwai ba za su yi sallah in suka yi suka shekara goma ba ta sallah maza Allah ce mu ne mu dake su kenan duka yana daga cikin tarbiyyar da addini ya amince da shi kuma waye ya kawo addinin Allah da Allah ya ce ayi babu cutarwa a ciki sai dai idan mutum ya wuce gona da iri a wurin amfani da dukan sai a ce wannan ya saba wa shari'a shi sa musulunci ya ce in dai ba haddi ba kada ka wuce kada ka zaka da yaro kada ya wuce bulala goma fushin da yaron ka ya sa ka ya bata maka rai a shi tsumagiya zui ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara kana fara goma ka ce full stop full stop shi kenan ka kai full stop kawai ka tsaya a nan shi kenan ka tsaya sannan ba nan kaɗai ba akwai hanyoyi da yawa da za ka iya tarbiyyatar da yaronka wajen punishin ɗinsa in yi ba daidai ba yaro ya ƙi yin sallah ko kuma misali ya ƙi yin sallah aka dake shi aka tashi sallah saboda haka a yi wani abin da zai mai ciwo saboda ya kiyaye sallar sai a ɗan je a ɗan siyo ɗan kifin nan soyayye san yaro na son kalama sai a baje kowa a ce zai ci shi ku a ce tsaya can sai an kalle shi sai a ce waye bai yi sallah ba kallon shi ko za su je da wane ne ko sai a ce kwalelan sa zai ta kuka zai ta kuka saboda bakin cikin nan kuma ka san yaro da da san daɗin abin nan in ya dan ci naman in ya yango haka zai mai wala za ka ga ya fashe da kuka kuma wallahi sai ya fi jin zafin wannan akan bulala da za ka yi masa gobe ka ce mai za ka yi sallah ya ce baba na tuba wallahi zan dinga yin sallah <laughs> saboda yana so ya ci shi ke nan kaga daga nan ka koya mai wasu tarbiyya a wajen gyara su to amma mutanen mu san wannan ba wai mutum ma baya so ya fusa ta ɗansa yaro na fushi sai ga ce kawo. kom because of this thing Ta daɗe ne fushi ba ya ka baban kai ma tsakaninka da Allah wai kana ma jin kana jin kunya wai ka ga ɗan karansa ya ɓaci in ya fi dubu in ya fi miliyan ya ya kamata ka san wannan ai ba haka baban ka yi maka ba shi sa kuma yanzu tarbiyyar yanzu ta gagare mu da ni ba ma so mu ga 'ya'yanmu na fushi shi wa hanta ne fa jinin ka ne fa daga jikin ka ya fito haka ke tarbiyya musulunci bai yarda wannan ba amince wannan ta kuma wani ya ce shi baya son dan sama ya wahala ko yarsa kada ta wahala duk irin gidan da ka fito daga kai gidan manzo Allah ba fata ma baki ne in aka kwatanta ka da manzo Allah kamar yadda wani mawaki yake cewa alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila anna saifa amba min al'asa kai baka san cewa takobi darajar sa na raguwa ba idan aka ce takobi ya fi sanda kai ba haka ne ai rage mai daraja kenan ko to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ta kawo ƙara tana wahala saboda dutsen da take nika take yi wa mijinta wato biredin da ake cin abinci da shi ya sa hannunta duk yayi kanta ta zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aiki Allah a agaza min da bawa ya rage min aiki a gidan mijina manzo Allah ce ba bawa a ƙasa amma kuma in an samu za a iya baki bakin ba shi bane matsala ba amma ba zan nuna miki abin da ya fi a baki bawa ba ka duba fa ka ce ke ya ma'aikin Allah ina so sai manzala ce ki ce subhanallah so goma alhamdulillah so goma Allahu akbar so goma ya fi a baki bawa ya rage miki aiki a gidan miji koma sai kuma ka kira kai ka san yarinyar nan eh, Cambridge ta je kuma ka na kashe mata sannan ba za a yi kaza ba ko ba ga bane akwai gidan da ya kai wannan gidan daraja har duniya ta nade babu kuma ba za ta same ta ba wannan ba tarbiyyar da iyayenmu suka bamu mu kenan amma yanzu mun sangartar da ƴaƴanmu ko aka jariya wai ita a jabo wata ma ta shiga mana cikin bacci sai dai ta dinga lugu lugu kaman abin da ba abin da ta sani a cikin, saboda tana zaune kawai za ta wacce a kawo abinci ka zauna haka aka sangarta yara suka lalace shi ma namijin ma ka gan shi ba abin da sani yaro ɗan karami ka ga wai ana loda mai dubu talatin da biyar a cikin waya yaro ɗan dan makaranta wanda ba ma jami'a yake ko jami'a yake kai ko aiki yake zai loda wannan abin aka kira ba ma aka ce yaro ya zo da waya makaranta kuma ga abin da aka samu a cikin wayan ina ruwanka wace ka bude masa aka duba wai uba ke faɗin wannan sanan abu ya zo ya kamari su zo su addabi malaman anguwar su ko Su wanda muka san shi da irin wanda ya kira mu ba za mu ba ka rike kayanka ka dafa ka cinye shi ne gaskiyar magana dan lokacin da kake yi in an gaya maka ai kana cewa kuɗinka ne ko to lokacin da kuwa za ka sha wahala to ka sha wahala da shi wannan yana daga cikin kurakurai da yawa da al'umma mu suke yi Allah ka shirye da mu Allah madaukaki ya ce wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا hauna يتناهون عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا يفعلون الله ce لعن الذين كفروا an tsine wa waɗanda suka kafirci wa Allah da manzansa min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila ala lisani dawuda a harshen annabi dawuda wa isa ibn maryam da harshen annabi isa dan maryam zalika bima asaw in wannan fa ya same su ne saboda sabon Allah da suka yi wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ta'addanci to ne ta'addanci sai Allah ce kanu la yatanahuna an munkarin suna ganin barna sai su yi shuru ba sa magana sai Allah kira shi ta'addanci mu ma yanzu ba ma yin shi ya kira barna ka ga barna ka yi shuru ta'addanci yace kanu la hauna an munkari suna ganin barna abu mara kyau amma ba sa hani da aiwatar da wannan aikin fa'alu suka koma ma suna aiwatarwa shine why you cannot beat them why you join them ka koji shi sa muke shan wahala kenan ko wai zai ce ai ba za ka iya baka shi kenan sai ka ga mutum ya bi su ya fada shi ma ya narke tare da su to abin da fa suke yi kenan Allah ya tsine musu sai ya ce labi da kanu ya fa'alu Allah ce tur da irin wannan aikin da suke yi wannan hadisin hukuma bin amir al-juhani wanda imamu ahmad ya rawaito sa shi ya fassara wannan mazala ke la ta'muruna bil ma'ruf na rantsi da Allah ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkar ko ku hana mutane aiwatar da mummuna wala ta'turannahu 'ala haqqi atran ko dai ku daura mutum akan gaskiya wala ta'khudannahu 'ala yadi safihin ku turki hannun wawa mai saban Allah mai barna ku ɗaura shi akan gaskiya yana so ko baya so ku gaya masa gaskiya aula ya zariban Allahu bi wujuhi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah ya buga ku da juna a ku musulmai amma ba ku kaunan juna sun mai la'anukum bayan ya sa kiyayya tsakaninku da juna a matsayinku na musulmai sannan ya tsine muku amma la'anahum kamar yadda ya tsine wa yahudawa da nasara haka manzo Allah ce sai karanto wannan aya ku duba halin da muke ciki yau aka san cewa hanyar ayar nan ba ta hau kanmu ba a Najeriya kuwa ga mu je musulmai amma ba mu ne ba ma kaunan juna saboda na kana gani in kai magana za ce yanzu za a gaba kinka ka yi shuru ka kyale shi gara a ji haushinka don ka faɗa gaskiya da ka yi shuru saboda ɓarnan idan ta zo za ta shafe ka sannan kuma laifin zai hau kanka kai ma Allah ka shirya da mu wannan suratul ma'ida ayata 78 zuwa da tara qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum Allah ce ka faɗa gaskiya daga ubangijinka faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani da gaskiyar da ka faɗi wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya ki da kafirce ya ki yin imani da kuma amincewa abin da ka faɗi na gaskiya ko ya butulce sai Allah ce me inna a'tadna jahannama lil kafirina a ahata bihim suradiquha sai ce wa in yastaghifu yughathu bi ma'in kalmuhuli yashwi alwujuh sai ce me isa sharabu wa sa'at murtafaqa sai Allah ya tahdidul inkari mun tanadi wutan jahannama ga wanda an gaya mai gaskiya yake jin haushi sannan katanganta ta kewaye su in ya nemi a bashi ruwa ya sha a lahira Allah ce za mu bashi tafasasshen ruwa ne mai soye fuska ya narke fuskan a cikin ruwan bisa sharabu Allah ce tur da irin wannan ruwan abin sha wa sa'at mutafaqa sannan kuma makomarsa ta munana inda za a ajiye shi a duba inda tsiyan da zai Allah ka shirin nan to sai Allah ya ce wannan suratul kahf aya ta 29 وقال ta'ala اصدع بما تؤمر Allah ce ka yi abin da aka umarce ka amince wannan Allah madaukaki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da aka umarce ka ai ka kaurace abin aka umarce ka ka kaurace shi na gumaka da kuma saban Allah da kuma barna ka kaurace shi an gano wannan wa a'rif anil mushrikin Allah ce ka kawar da kanka daga mushrikai masu wato shirka a doron kasa al hijr aya ta 94 wa ta'ala Allah madaukaki yace an jaina hau na 'ani su'i wa aqadna alladhina bi bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun wannan ashabus sabt kenan ko ashabus sabt mutane uku ne Allah ya ce kada su je su ranar asabar to kuma sai Allah ya jarace su ranar asabar ne kifa yake fitowa manya manya suna tsalle ka gana musu kalilan ka kenan ranar lahadi in sun zo ba sa ganin kifaye manya manya irin wannan wai za su yi wa Allah wayo sai ranar asabar sai su je sai su haka katar rami a gefe kaga kifi ya yi tsalle sai faɗa ramin kaga ai ba dai su aka ce kasi ba sai ranar lahadi in sun zo sai su kwashe kifin a da mun asabar haka sai domin wa ne dai asabar muka yi ba ko na yana Allah wa Allah waye da suka koma suna yin wannan aikin sai mutane suka rabu kashi uku na farko masu yin wannan aikin da biyu yan ba ruwanmu ai sun sani Allah ya ce yi, suke yi kale su shine limata ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban shadida hada ce ma wancan me ka kuke musu wa'azi ai Allah zai halaka su ko musu azaba mai radadi su kuma suka ce ma'aziratan ila rabbikum la'allahum yattaqu mu uzuri muke bada zuwa ga Allah dan su ji tsoron Allah in sun ji tsoron Allah sun bari amma mu mun yanki uzuri ne Allah ya san mun gaya musu gaskiya su suka kiji to da Allah ya tashi tsiratarwa sai aka tsiratar da masu wa'azi Yan ba ruwan maka kaga ba su yi laifin ba ba dai suna gani ba ai an ce kasu suka ki sai Allah ce musu da su da masu yi Allah ce kunu qiradatan khasiin Allah ce duk su zama burai ya ka mai da su burai kaga yan ba ruwan mu ai ba ya sani ba yake yi ai ya jira abin da zai biyo ba a'a gaya mai gaskiya gara ya guje ka saboda ka gaya masa me gaskiya da a ce kai ka san ba yana yi ba yana yin abin da bai dace ba kuma kai ka ki mai magana kuma in ya tafi ka ce ai ya san abin nan da yake yi ba mai kyau bane ku kyale shi zai ga abin da zai biyo baya ba wannan ba daidai bane shine Allah ce an jaina alladina yanhauna an su'i muka tsiratar da wanda suka hana mutane daga aiwatar da munanan wa akhadna alladina zalamu waɗanda suka zalunci kansu su ne masu yin da wanda suka yi shuru Allah ce muka kama su bi azabin ba'isin ai da azaba ai azab da'isin bi ma'ana shadidin azaba mai tsanani gane ma karu ya sukun Allah ce saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci sun yi shiru ba su hani ba sai ya shafe su wannan aya suratul a'raf aya ta 165 malam yace wal ayatu fil badi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan babun wanda suke kara wa wannan babun baya suna da yawa kuma sanannu ne a fagen alkur'ani ayoyin da suke magana akan yin umarni da kyakkyawa hani daga aiwatar da munana to sai mu tashi akan hadisai wanda malam ya koro wanda suke marawa babin da ya kulla a cikin wannan littafi baya kaman al'adan littafin ne insha Allahu a majalisi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta

na'am eto eh akan ƙaurace wa mutum idan yana saɓon Allah amma ya danganci wani irin mutum ne idan kasancewa ƙaurace masa zai ƙara sa ya ƙara taɓarewa munin sama da haka to ba za ka ƙaurace masa ba za ka ta mai nasiha ƙila ta wannan dalilin Allah zai iya shiryar da shi da gyara amma idan ka ga cewa rabansa ma zai kara maka wato lalaci da kuma zubar maka da mutunci a idan mutane to dole ka guje shi ji wannan ka san mutane kala biyu ne akwai wanda kasantuwar yanayi zuciyarsa ce ta riga ta gurɓace amma yau da gobe bai bar su da baki ɗaya ba amma yana ragewa kaga irin wannan ka ci gaba da masa zai zo ya bar su a hankali hankali zan imani haɓaka yake akwai kuma wanda ma a ganka da shi ma shi karan kansa yana zuba maka da mutunci kaga irin wannan kwata-kwata ma baya cancanta ka yi mu'amala da shi shi wannan mutumin da sa ya fito fili kowa anguwa ya san fasiki ne kaga baya cancanta kai da mutuncinka a ganka kana mu'amala da shi shi wannan saboda ana fara ganin ka da shi za a ce me ka bi shi kenan wani ma ya fara bin wani kenan kila shi ma abokin cin mushe ne amince wannan yawa to matakai ne a wajen mu'amala kamar yadda mazala ce man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi fa in lam yastata' bi lisanihi fa in lam yastata' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman an gano wannan to ya danganci yanayin mutum akwai wanda ma kwatanta ma mu'amalanta ma gida ce gare ka ba ko da dan uwanka ne na jini sai zama na cewa lokacin da alaka ta jini za ta haɗa ku shine kawai za a gan amma duk inda kake ba za ka so ku mu'amala da shi ba saboda ne ɗabi'arsa ta fasikancinsa ya fito a fili an gano wannan daga cewa da dan eh, jini na ne a'a dole sai alaka ta jini da ke wajibi idan ta hada ku ku yi amma mu'amala wanda za a dinga ganin ka a'a karka yi shi ne alhubbu fillah wal bughdu fillah ke so don Allah da ki don Allah ke Allah ka shirye da mu na'am wa alaikum assalam na'am eh eh tambaya mai tambaya ne yake tambaya cewa ana sallar jima'a yana waje irin yan waya kenan kawai ana tahiya kila tahiyar liman yayi tsawo shi kuma ɗan sharp sharp ne kawai sai ji kaman shi ɗan ya raya masa kaman an sallame ne an gane sai assalamu alaikum kawai ya tashi sai da ya miƙe sai ga kowa a zaune sai ya dawo ya zauna ina fata an gane da ya dawo ya zauna sai ce Allahu akbar sai ya zauna idan ya zauna shi kenan lokacin da liman ya sallame shi ma sai ya sallame sallarsa kuma tana nan ba qabliya akan sa ba ba'diya saboda me saboda yayi ne akan kuskure rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana an gano wannan Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa masukrihu alayhi haka manzo Allah ya ce Allah ya daga wa al'ummata ta kafa akan abin da sai akan mantuwa ko kuskure ko abin da aka tarsasa ta akai Allah ba zai kama ta da laifi ba kaga shi akan kuskure ne an gane saboda haka sai ya dawo ya zauna liman ya sallame sannan ya sallame ba qabliya ba ba diya a kansa sai mu Allah ya yafe masa sannan kuma ya kiyaye eh sallah kuma ta yi eh a da zake nuna min wasu saboda lalacewa a cikin mu wai sun yi alkawali da juna da musulmi ne da wanda ba musulmi ba akan cewa wannan club site din wannan club site din za su yi match musulmi ya ce idan wannan club site din suka ci club site din da shi yake supporting shi ya rantse wa kafirin nan cewa shi zai zama krista shi kuma krista ya ce shi ma ya rantse idan wancan club site din da shi yake supporting ba su ci wancan club ɗin da wannan yake supporting ba shi ma zai zama musulmi Ta ji lalacewa Ta ga yanzu kwalle ya fi masa addinin sa kima shi ne kai sakon an gano wannan shi yanzu kwallon nan ya fi musulunci a wurinsa shi sa har ya kwatanta musuluncinsa da wannan kwallon Allah shirye shi Allah ganar da shi Allah kuma ya yi masa wannan bala'i amma lallai wanda yana cikin hatsari idan ya mutu a haka Allah ka shirya da mu wannan ita ce guba ta al'umma wanda yahudu suka yi mana gazul fikir a cikin al'umma suka kisa mana ana sallah shi wani kuma yana nan a shi sai ya gama kallon kwallo shi sa duk premier league da kuma mai champion league da spanish abin nan da sauransu dai duka da ake yi ai suna cintatan lokacin sallah ne ya sa shi daidai lokacin yadda za ka ga musulmi cikin dare ya kwana yana ihu ego ego Allah azaba tana ne yana bacci a garba ta zo ana ana maci ba zai yi ba har a gama ishaɗi yana ne yana kallon maci shi yana ganin in bai kalla a farko ba an sha da shi Ta ga ya yayi asara asirar duniya wani asira? duniya ya asara ta kuma lahirar ta ya asara da ya mutu a ciki shi kenan fa yana ego aka zare ran shi kenan an tafi lahira da ego wannan yayi su'ul khatima ai mummunan cikawa ke abu shine abin hatsarin da aka kasa ganewa kana iwun nan aka zare rai shikenan an tafi da shi haka zai tashi a kiyama da wannan ihun zai tashi mutane sun fito da kabarukan su shi kuma yana ihu abin saboda manzala ce yub'athu kullu abdin alama mata alai kowane bawa abin da ya mutu na ƙarshe yana yi da shi Allah ke ta da shi kuma akan ta Allah zai mai hisabi to kaga abin hatsari ne ya kamata mu yi taka tsantsan da irin wannan Allah ka shirya da Allah kuma ya shirya da irin matasan da suke irin wannan ɗabi'a suke aiwatar da shi inda Allah haɗa fuskokin mu anan muna roƙon Allah ka haɗa fuskokin mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azarta mu da su ya Allah muna roƙonka ka shirya mana da su ka ba shi ikon yin abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma a matsayin mu na mabiyansu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba duk abin da zai zama cutarwa da tarnaki gare mu a wannan ƙasa da wannan al'umma ya Allah ka kame hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi ga wannan ƙasa da wannan al'umma ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwan aiwatar da shi kuma ka sa ya amfane mu da mu da su gabaki ɗaya duniya da lahira yan uwanmu da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu mafita ka kubatar da su daga wa'annan mayagun mutane su kuma masu wannan aika aika wanda za su shiru ya Allah ka shiryar da su wanda kuma kadarar ka ta gabata akan su ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance matsalar su da abin da ya dace da su mu da baka tsara mana wannan musiba ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida a aljanna ka ba shi lafiya ka gusa masa da dukkan wata cuta da take sa da mu da shi ga baki daya Allah ka ƙara mana lafiya ka gusa mana da dukkan wata cuta yadda ka bashi dukiya ka bashi iko ya kashe dukiyar nan ta hanyar addininka ya Allah ka ba mu ta tsara dukiyarsa yawa kuma ka ba mu ikon aiwatar da irin aikin da ya aiwatar ko fiye da shi kuma da mu shi ya Allah idan muka aiwatar ka kaɗa mana a matsayin ibada Allah ka ji kan ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya wa'anda ba su da lafiya a gida ko asibiti ya Allah duk inda suke ka ba su lafiya ka ba su lafiya ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci da kuma ƙoshin lafiya mu kuma da ka ba mu lafiyar ya Allah ka ba mu iko mu ribaci wannan lafiyar kafin namu rashin lafiyar ya zo idan kuma ya zo ya Allah ka kama na saukin sa idan kuma na tafiya ne ya Allah ka ba mu sa'a tafiya ka ba mu ikon cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rayukan mu kana mai yadda da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa